Karfe biyar da minti talatin a nan yamai sashen Hausa na studio Kalangu ya so gabatar da labarai. Masu sauraro Asmana shi nake muku lalemar habin a cikin wannan shiri. A cikin shirin muna dauke da ƙarin bayani akan rahoton hukumar OCHA na baya-bayanan dangane da cutar anta nau'in A a jihar Difa. Albarkacin ranar gani ta duniya an gudanar da aikin binciken lafiyar idanu kyauta yau a garin Gudal. A rahoton musamman na yau za ku ji gargaɗi daga wata likitar yara a game da yanayin ɗari da ya soma shigowa. To da farko za mu sanar da ku cewa yanzu muka samu labarin rasuwar Laminu Haruna shugaban gidan rediyon karkara Kitari da ke Magarya wata rediyo a jihar Zandar da ke watsa shirye-shiryen Studio Kalangu tun cikin watan Juwan na 2016. Ilahirin ma'aikatan Studio Kalangu na Foundation Irondel suna isar da gaisuwar ta'aziyya ga iyalan mamacin da abokan aikinsa da kuma dukkan masu sauraron rediyo Kitari. Allah ya karɓe sa a gidan aljanna amin summa amin. A rahotonta da ta bayyana a ranar 17 ga watan Oktoba da muke ciki, hukumar agajin gaugawa ta Majalisar Ɗinkin Duniya OCHA ta yi ƙarin bayani a kan yanayin cutar anta nau'in A a jihar Difa. Hukumar OCHA ta yi amfani da bayanai daga ma'aikatar ministan kiwon lahiya wajen fitar da wannan rahoto. A ranar 19 ga watan Abril da ya gabata ne, hukumomin lahiya na Nijar suka bayyana cewa cutar anta ta zama annoba a wannan jiha. Gungu Muhammad Dantani na dauke da cikakken bayani. Halin cutar anta shafin A dubu da dari tara da tamanin da bakwai ne wa'anda aka zata ko kuma wa'anda aka tabbatar aka lissafa zuwa ranar sha biyu ga watan Oktoba dubu biyu da goma sha bakwai. A cikin an yi rashi talatin da takwas. Sashen Majalisar Ɗinkin Duniya mai kula da lamuran agaji alƙalmin nasa ya nuna bayyanar cutar ya sabka daga kashi talatin ɗaya babu bisa ɗari zuwa kashi ɗaya da ɗigo tasa'in da ɗaya bisa ɗari tun ranar sha biyu ga watan watan Oktoba. Dife ne aka yi samun mafi yawan kamuwar cutar inda aka lissafa dubu da ɗari hudu da bakwai a ingigimi ɗari uku da shida a boso ɗari biyu da hamsin a maino sarowa goma sha hudu a gudumariya tara. Ƙididdigar ta nuna mata da masu shekaru sha biyar zuwa sama su ne suka kasance cikin sararin kamuwa da wannan cuta. A faɗar OCHA ma'aikatan kiwon lafiya da abokan hulɗa na ci gaba da ayyukan ɗaukar yaunin mara marasa lahiyar da girkin rigakahi. A gaida Gungu Muhammad Dantani, ma'aikatar ministan kiwon lahiya tare da haɗin gwiwar cibiyar da ke gudanar da ayyukan taimako ta Nijar sun tafiyar da wani shirin binciken lahiyar idanu kyauta yau a garin Gudal. Wannan kuwa na cikin tsarin shirgullan ranar gani ta duniya. Hukumar lahiya ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta bayyana cewa cutar makanta a Nijar na a matsayin kashi biyu da digo biyu cikin ɗari wato kusan makahi dubu uku ke da kwai a Nijar kuma da dalilan makantar sun hada da yanar ido amadari da sauransu. Farfesar Hamza Abdu shugaban ma'aikatar ƙasa mai kula da lahiyar idanu na dauke da ƙarin bayani. za mu ɗauki ranar yau 20 ga wata juma'a za mu ɗauke ta babban rana ta bisa ga fannin ido to shi yasa kuma mun ka samu wasu kungiyoyi waɗanda sun ka kama muna sun ka bada izini sun ka ce za su ɗauki nauyin mutum ɗari waɗanda adda yana da ake iya yi ma aiki saboda su samu su gani shi an mahawarin muka ce to wa rana yau duka aikin da za a yi banza ake yin shi ka zo a duba ka in kana da yana a yi maka aiki a baka magani mun ga kamar cikin mutum ɗari mutum biyu da ɗan ɗigo biyu su ne aka cewa suna da makabta to makabta farautar nan ko in an ka bincika wadda ta hi yawa ita ce yana ni aka ce ma yana ka san cikin ido akwai wani madubi to madubin nan in shekaru na hawa madubin nan hori yake cikin ballon nan baki in yayi hori wannan madubin shi ke hana gani sai mutum yana ganin buji-buji bai gani da kyau har ya kai inda bai gani duk sam sam sam A jiya ne Firaminista Birjira Fini ya kai wata ziyarar aiki a birnin Tawa. Firaministan ya yi amfani da wannan dama inda ya ziyarci wuraren ayyukan da ake yi a cikin shirin sallar 18 ga watan Disamba wato Tawasa Kola. Ya kuma bayyana jin daɗinsa dangane da yadda ayyukan ke gudana. Sai mu saurari minista Birji Rafini. An ce gani ya kori ji, ina ji daga nesa ana cewa lalle tawa ana aiki akwai tsafta na zo na gani na shaida Allah sa albarka. Aiki ana ta da shi kamar yadda ya kamata. Ina tamma sokola ta tabbata kuma 18 december tun bata kai ba za a samu an gama dukkan ayyukan da ake yi cikin wannan shirin na. Ina gaida mutanen tawa musamman matan sokola matan tawa ina jinjina musu saboda aikin da suke yi ba da kansu da su suka yi ya ba da mamaki ina gaida su ina jinjina musu kuma allah taimake su mu kuma ba za mu fasa taimaka musu insha allahu don su samu aikin nasu ci nasara a cikin gajeren lokaci zan koma cikin murna insha allahu tunda abun da na gani ya bani sha'awa Minister Birjira Fini kenan azanta zantawar da wakilinmu na Tawa Idrisa Adamu. A sakamakon yajin aiki na kwanaki biyu da haɗin gwiwar ƙungiyar ma'aikata na ƙarƙashin ofishin ministan matasa da al'adu da kuma wasannin motsa jiki suka fara a jiya, ofishin ministan ya yunkura ta bakin daraktan fadar ma'aikatar ministan Isaka Ɗannarba a zantawar shi da Rukayyatu Abdulrahman. ministr ya saurare su kuma domin abin ya ci gaba ya yi kokarin sa wani kwamiti wanda mu ne shugaban wannan kwamiti muke zuwa mu zamna tare da 'yan sandika mu yi magana akan abubuwan da suka tambaya to sai dai kahin muke shiga cikin wannan negotiation sai suka ce a su ba za su fara ma wannan tattaunawa ba sai an biya musu bukatu guda hudu wa'anda wa'annan bukatu suka kawo su muka yi magana kuma an ka biya musu uku daga cikin hudu to amma saboda gudan duga tasa cewa shi ne wanda ya muhimmanci sai suka ce ba za su zauwa ba wurin wannan tattauna sai in an biya mi ministry ce to ku bani lokaci muna nan kafin wannan a lokacin suka rubuto takarda ta cewa sun ba a biya su bukatar su ba za su yi grave ta kwana biyu hukumomin kasar algeria na ci gaba da turo kiyar bakin haure 'yan nijar zuwa gida a ranar 17 ga watan da muke ciki hukumomin jihar agadas sun karbi bakin hauren su 2,761 idi shebu sakataren dindindin na ma'aikatar kula da matsalar karancin abinci a jihar agadas na dauke da karin haske a hirar shi da wakilinmu musa maman Uh, Rukunoni tara ne ya danganta akwai matasa, akwai kuma wani rukuni da ya kumshi matasa da maza da mata da yare ƙanana da dai sauransu, har ma da na waɗansu ƙasashe na ƙetare. Amma da ƙarshe baƙi za mu tattara su ne mu kula da su a cibiyar ƙungiyar OEM. Sai dai waɗanda suke 'yan Nijar ne gwamnati ta ɗauki nauyin sufurinsu, kuma mutane ne da suke cikin jihohi kamar Zandar, Maraɗi, Tawa da Doso da kamar Tilaberi. cas, Tawa, un peu A departement ɗin Tilibiri musamman a cikin yankunan Anzuru da Sakwara an samu faruwar wutar daji har karo uku. Wutar ta kona daji mai faɗin eka 400. Laftana Maliki Jabiri, shugaban sashen da ke kula da kare gandun daji a jihar Tilibiri, ya yi wa wakilin Haruna Sumai Salai ƙarin haske. Mun samu wutar daji har uku inda biyu mun samu tantance su, kamar misali an samu wutar daji a fariye da ke cikin gundumar anzuru da ya kai faɗin ekoki biyu da kuma a cikin gundumar sakwara a arewacin jambala da ya kai faɗin ekoki biyu suma. Kuma duka makasudin wannan wutar daji sakacin jama'a ne masu kunna wutar. Don haka mun sha hankulan jama'a akan hadarin wutar daji kuma jama'a sun fara ganewa wanda idan aka samu ɓullar wutar daji to jama'a kada su yi wata wata su taru a kashe wutar. Daga ranar 16 zuwa 18 ga watan Oktobar da muke ciki, Bamako babban birnin kasar Mali ya karbi taron kasa da kasa a kan ‘yanci da kuma bauta a yankin yammacin Afirka. A karshen taron an bayyana wata sanarwa Ƙungiyar Timidiriya mai yaƙi da ayyukan bauta a Nijar ta halarci wannan taron. Alamin Washar ya tuntuɓi Ali Buzu, sakatare janar na wannan ƙungiya ta wayar tarho domin jin ƙarin bayani. Mun sa kira ga ƙasar Mauritaniya domin a saki masu fafutukar murƙushe al'amarin bauta na a sake su kuma ba tare da ɓata lokaci ba. Mutane ne da aka kama kamar su Musa Bilal Tiran da Mantalla Abdallah Asadar. Ga gwamnatin ƙasar Mali mun sa kira na ya amince ma dokar tur da Allah wadda ga lamarin bauta kamar yadda ƙasar Nijar da kasar Mauritaniya suka yi. Ga gwamnatin ƙasar Nijar mun kira na ya himmanta aiwata doka ta shekara dubu biyu da uku mun tambaya a girka g Sahel na gurmazan kau da bota da zai ingantar da fafutukar girkin zaman lafiya a shimfiɗar yankin ƙasashe. yanzu kuma sai fagen wasanni kungiyar mena ta 'yan ƙasa da shekaru goma sha bakwai ta nijar ta dawo gida bayan da ta halarci gasar cin kofin duniya da aka gudanar a ƙasar indiya ƙasar nijar wadda karon farko kenan da ta halarci wata gasar duniya an yi waje da ita ne wato bayan takara da kasar ghana a matakin da ake kira wichem de final ana ci gaba da gasar cin kofin afirka na marakana a birnin bamako na kasar mali a jiya 'yan wasan nijar sun yi nasara a kan 'yan wasan gine da ci uku da nema a yau kungiyoyi biyu da na wato na 'yan wasan nijar wato majiya karhi da kuma waɗanda suka manyanta za su kara da takwarorinsu na cote d'ivoire a karawa ta biyu majiya karfin za su fafata da 'yan gine dukkan waɗannan wasannin za a yi su ne yau da marece a palais de sport wato na salamatu maiga a na bamako sauraron shirye-shirye isiro kalau ko ina a cikin duniya ta hanyar safin dandalin sada zumuntar facebook safin facebook na istido kalangu ina so kuma ina yadawa Karfe biyar da minti arba'in sai kuma rahoton namu na musamman. Kamar yadda kuka gani yanayin ɗari ya fara shigowa yayin da iska ke kadawa tare da ƙura yanayi ne kuma da ke haddasa cututtuka kamar mura da kawo matsalar lumfashi ga yara a sabbin aihuwa zuwa watanni uku kamar yadda likitar yara ami usaini a asibitin da ke da ta yi wa maryama kyanda karin bayani ga kuma fassarar rahoton da ta haɗa mana. Euh, Ana kiran su ƙwayoyin cuta da ke hana numfashi wanda sun danganta ne da cututtukan da ke taɓa hanci, kunnuwa, ƙirji da kuma makoshi. Kuma mura mai kama ƙirji ita ce tafi haddabar jama'a a nahiyar mu ta Afirka inda ake samu asarar rayuka kashi 22 cikin 100 musamman ma ga yara ƙanana da ba su wuce shekaru biyar ba. Ta fi shafar yara a Nijar ne inda kashi 50 cikin 100 da muke auna lafiyar su duka suna fama da mura da ke rike kirji. Za a gane yaron ya kamu da mura ne inda za a ga yana masassara, yana tarawa da kuma majina tana fita a hancinsa tana toshe masa hanci har ma baya jin daɗin lumfashi. Inda duka dai da zarar likita ya auna yana iya tabbatar da yaron in yana da mura da ke kama kirji. Balle ma a wannan lokaci na sanyi ne aka fi samun cutar. Kenan ya kamata a rinka sakawa yara kayan sanyi da kuma wanda suke kare su daga ƙura. Balle ma yara jarirai da ba su wuce watanni uku ba, saboda cuta ce da ke yawo a cikin iska. Kuma idan mai ɗauke da ita yana twarawa da numfashi a kusa da wani mutum to abu ne mai sauƙi ya ɗauka. Kuma ya dace a hana wa yara shan kayan sha masu sanyi, a saka musu tufafi masu nauyi idan son samu nema a riƙa yi wa yaran wanka sau ɗaya a wuni kuma da ruwan zafi kuma a kiyaye wanke kai da yawa. Akwai hanyoyin magance wannan cutar ta hanyar bayar da magunguna, kuma akwai ma magungunan rigakafi a kan cututtuka da dama kamar wannan cuta ta murra da ke kama kirji da dai sauransu. Don haka ina shawarta iyayen yara da su rika kai 'ya'yansu ana yi musu alluran rigakafi. Tuma da masu haram muka hamu muku ban kwana muna sanar da ku da cewa a muhawarar studio Kalangu na ƙarshen wannan mako za a yi bita ne a kan ayyukan haji na bana sai a tarbi wato maman ada ranar asabar da kuma balkisa wato hamidu ranar lahadi kenan ana muke fatan a huta lahiya.